abu da zan fara yin magana na farko shine aure ana buƙatar a nuna farin ciki a yi munna a yi guda a ɗan yi kaɗe-kaɗe a yi waƙe-waƙe ana buƙatar wannan shi ake kira fushuwi shi ne yake tabbatar da auren sunna amma a fara yin wuni da bukukuwa ba a ɗaura aure ba sai an gama daurin auren shi kuma ba za a yi ba to an saba wa sunna wanda mata a yanzu sun fito da wannan kuma maza sun kasa tsawatar musu sai su yi wuni ba riga an daura aure ba in aka daura auren ko ba za a yi wunin ba ka ga maganar hushuyi da ake cewa in fasha babu ya zama sukub lukub auren ya tashi daga na sunna ya koma na wata bid'a kuma daban turaka wannan shine farkon abin da yake jan hankalin maza da mata akan a kiyaye Su ake sai ba an ɗaura aure sannan sai a yi bukukuwa wanda an tabbatar lokacin da aka ɗaura aure aka yi da za a je a yi taron mu bar iyalinsa su je da wani abu zai taso a yi kiransa gaban alkali a ce ba da shaida ba da shaida cewa iyali na ma sun halarta to yaushe sai kafin a ɗaura aure sai tashkubta amma yace bayan an yi aure aka je shikenan shaidar aure ta tabbata to wannan a kula da wannan sannan na biyu yin bukukuwa a cikin gidajenmu sai yake nuna mana mun san kanmu wanda ya san kansa gidansa ko daidai da kwalin sukari yake ya taro a cikinsa ya fi a bashi filin da zai kore gudun doki in ya san abin da yake yi za ku ga yanzu unicef ta majalisar Dinkin duniya je ka agadas katarar duk gidajen da suke da shi na asali an hana su canjawa shekara-shekara ko shekara biyu zuwa uku hukumar duniya take ba su kuɗi su gyara saboda kar a bar wannan zubin yubaci in ka je ethiopia akwai garin da yake har yanzu ko fitilar lantarki babu sai dai fitilar kwai ko ko fitilar mace irin ta ƙasa kuma haka suke ko da firamare sai dai a wajen garin a ko da asibiti sai dai a wajen garin a ko suna alfahari shine abin da iya suka gada yanzu irin gayyar da duniya take zuwa gurin tourism ta gani abin mamaki to mu san kanmu bane yasa muke raina abin da Allah ya bamu sai mu tafi wani guri shi mutum an ce daraja yana da maki ɗari a wajen masu hikima yana da maki ɗari shi a kansa maki ashirin ne abincin gidansa ya ci ya yi abinci baki su zo su ci su suna santi ya samu maki talatin in kada shi da ashirin nawa kenan hamsin to mutsuguninsa shi kaɗai shi ne maki hamsin to daka ya bashi ya kama wani guri daban sannan wannan zuwan da ake yi da yara gidan 'yan uwa a je a yi wannan su gani to ba sa mantawa da wannan gurin ko baki aka yi daga wani guri za a ce ku je ku kai su gidan su wance za su je amma suka da event center gidan wa za su kai maganar zumunci babu ita babu ita akwai wata yayata da aka yi wa aure aka kai ta madawo ko bai fa kwana hudu ba nake ga wa 'yan mu labarin duk aka tafi da mu gidan wunin to sai muka tashi da rana a tsaka muka tafi kan dala lokacin ba gidaje a kusa da ita sai ruwa sai buruku sai tafasa to ni da ɗaya a ɗan uwan na mu biyu ko ayatul kusi ba mu iya ba shi kuma yayin namu ɗaya iya ayatul kusi. to shine yayi wuce yana karanta harkar zuwa lokacin akwai aljanu a gurin yana karanta ayatul kursi muka bi shi ko ɗar ba ma je saboda ga mai karanta ayatul kursi muka hau muka yi ta har yanzu ban manta wannan ba to da wani ibn santa ne ba zan san nahiyar ba balle ma in tuna wani abu da aka yi to amfanin zuwan nan kenan sannan ko mata idan za su je gidan wuni tun kafin a fito daga sallar asuba suke tafiya za su je gidan kuma su zauna za ka ga yan uwantaka ta fito fili da wance da wance akwai ƙaunar juna sai su ware da wance da wance akwai ƙaunar juna sai su ware sai kamar sa haɗe juna saboda ƙauna su tattauna su yi komai abubuwa na alheri sannan yan wasan sun kawo gudunmawa an yi abinci iri-iri an gama sannan ba za su koma gidajensu ba sai almoro dare ya shiga idan za a rabu da kuka suke rabuwa to yanzu kuwa an zo haɗuwar da lokacin za a haɗu irin wannan sai a ce bari sai an haɗa gidan bikin wance za mu ci mutuncin wance ita wacce ta haɗa bikin da ita za a haɗa kai wanda babu hankali babu shara da za su yi duka to mutum ka ci mutuncinsa amma so da babu hankali tare da mu ko kuma sai abin da Allah ya nufa to sai a haɗa ci mutuncin mutum an haɗa banda kulle-kulle da abubuwa da gulmace-gulmace da tsugudidi babu abin da ake yi amma na da iyayenmu ba haka suke ba ƙauna ce take ƙara haɗuwa da kuma duk abin da mutum ya zo da shi shi ake kallo amma yanzu hatta ado da ake yi idan za a yi biki sai a ce wai an fidda yayi wanda shi ma ba daidai ba ne tunda ba al'adar mu bace ya hana mata sakat ya hana wajaje sakat wannan bikin a ce wacce ta fidda yayi ita ce kura ta fitar da shi wasu ba su da iko na za su siya in ba su siya ba zai zama musu alaƙaƙai sai dai su ɗauki bashi sannan wani sai a fidda mai tsada a yi rukuni rukuni rukunin su wance iri kaza rukunin irin su wance sai kaza akwai yadda aka gaya min wacce tun da suka taso shekarar su arba'in suna tare da ta zo gidan bikinta da abin da Allah hore mata daga ranar ta ce ba ita ba ita suka bata kaga bata kalli ba zaunata na mutum ta zo saboda ita bata kalli ca ba ta da shi wai sai ta sako kaya irin nata da irin na sa'anninta ko kuma wanda suke da wadata irin nata wai sannan ta girma mata ya kamata mu dawo mu zama masu hankali mu farka daga bancin kasa mu gane abin da ya kamata mu yi. sannan muna kai kuɗi event santa da yawa a lokacin da mutane suke kashe wannan kuɗin kuɗaɗen 'yan uwansu na jini na kusa suna da bukata amma ba za su ba su ba akwai wanda na san ya kashe kuɗi a wurin yarsa ya kashe miliyan ashirin amma an warkuwarsa da za ta aurar da ita ba ta za ta yi dubu goma ya bata kuma a cikin birnin kano akwai hankali a wannan akwai bin allah a wannan akwai gode wa allah a wannan kaga babu wannan shine sannan ba tunanin shin an yi haka za a zauna lafiya to wani sai aka ce mana yanzu event santa ma wai har ta zama lamiyo ita ta fi sauki akwai ne ku da aka fasa dai kaza dai kaza dai kaza ko kuma night kaza night kaza night kaza akwai abin nan ibo night ƴaƴan hausawa ne wadda take amarya za ta yi ɗaurin ƙirji ta da nan fili a ba ta izga ta riƙe ana buki wata ma ya shiga inyamurai take yi lalacen mu ta wuce duk inda ke tsammani sai a yi wannan shi ma a cikin bukin ne sannan akwai kuma sira ne wata ranar ita ma da wani daren da ake yi ko daren menene shi ma daban ike shi ma fi tsararru ne suke zuwa a yi shi ba a fara shi sai bayan sha ɗayan dare sannan bayan an yi da wannan akwai facing cap day ko facing cap night shi ma fasadi ne a cikinsa wanda ko iblis wato sai dai koyi shari a wannan gurin da duk mu suna nan yanzu amma ni wanda nake kora wa laifi maza domin annabi sun ya tashi auren na na ma da tana zai aurar da ita duk abin da za a yi na bikin ragamar tana hannunsa alayhi salam haka ake son mai gida in za a yi biki ragama tana hannunsa ba ya sakarwa mata ba in ya sakar musu daman ba inda za ta sai halaka domin da zuciya za a yi ta amfani saboda haka ya kamata mu farka mu gyara domin auratayyar mu ta kyau abubuwa su zama suna tafiya yadda ake so kuma wannan aure in aka yi wannan dama Allah zai zara hannunsa a ciki ko ba zai saka albarka a ciki ba zuriya da za a haifa sai ta zama alaƙaƙe cikin al'umma wato akwai ranar da na je wata ta'aziyya a wata unguwa sai na iske su lokacin ana sallah a zahar limamin da ya yi sallar ya yi biyu muka je muka riski biyu a gama muka kammala da muka zo muka yi ta'aziyya sai dattawan unguwa suka ce da ni a yi addu'a yaran unguwan na sun addabe mu mu ba ma jin daɗi ko duk a bakin mu in suka zo cutatar da su suke yi to sai shi limamin da ya yi sallar shi ma ba ɗan nan ba ne zuwa yi to duk sun san shi ko malami ne sai ce musu to abin da nake so da ku ku saurare na zan yi jawabi sai nuna ni ya ce lokacin da na yi aure na auruwanci shi malamin sai ce ni ne na je na yi lakca na gaya musu yadda ya kamata su rayu ga haƙƙin miji ga haƙƙin mata gashi gashi gashi gashi gashi aka yi walima ta Allah da annabi a gama ya ce to wannan auren 'ya'yan da na haifa wanda suka haɗa alƙur'ani mutum bakwai a ciki akwai mace ita ba wai mazan ba mace ma ba a kai ta gidan miji ba sai da ta rubuta qur'ani a takardarsa ta yi musafi guda ishe to ƴaƴan da suka samu wannan ƴan unguwa za su dinga addu'a Allah ya musu maganin su kaga babu to hanyar da ake bi wanda Allah ya tsara ita ce duk ran da ka sanci farfajiyar Allah to ba za ka zauna lafiya ba amma kana farfajiyar Allah to za ka samu nutsuwa albarka za ta shige ka to bayan wannan kuma shi ran nan sai ga wani ya zo har gida muna zaman makoki ya zo da ɗansa ya ce ya zo ya gaishe ni shi ma da aka auri mahaifiyar ɗan ni da je ne lecture aka gama da abin da za a yi sai ce to gashi nan yanzu ya haddace alkur'ani sannan ya karatu ya sami phd an kuma a ɗauke shi koyarwa a jami'atu ummul qura abin nan maka ke ce ka zo ya gaishe ka kai mara faɗa ita tafi na ja hankalinsa ita to haka aka yi ta yi akwai wani bawan Allah shi ma malam Ahmad Ibrahim wanda yake karatun Qur'anin nan shi ma haka muka yi wannan sama da shekara talatin auren da ini na jini wannan shi ma duk 'ya'yan da aka haifa su ma na gari ne sun zama abin alfahari cikin mutane to wannan shi ake bukata lokacin da kake idan misali ka zo kusa da inda ake sai da turare me za ka ji ƙanshi in ka daɗe a gurin ka fita wani gurin sai a dinga ca ƙanshi ake ji ai amma in ka je inda ake kira warin ƙarfe yana fita yana ɗalɗal me zai same ka wari ƙarshe ƙona maka kaya to haka Allah yake in ka kusance shi to komai naka zai samu nafaha ta ubangiji subhanahu ta'ala. amma da mutum ya tafi farfajiyar iblis to ba abin da zai samu sai shari saboda haka wannan shine abin da zan iya faɗa ina roƙon mu cewa farka amma a ƙarshe maganar mala sa'adu zungur zan ce gode haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariya ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya assalamu alaikum